والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu ko kuma tafsiri na alkur'ani mai tsarki da muka saba gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a yau muna takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan efir dubu biyu da ashirin da biyu miladiya tara kai ga watan efir a wannan karatu namu na bakwai da muke yi a wannan majalisi namu na tuna da marigayi shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage cikin garin kano don ban manta ba yan uwa jiya mun fara sabuwar sura suratul anbiya mun kai aya ta tara muka tsaya muka kwana yau da izinin allah za mu tashi a kan aya ta goma a cikin wannan sura mai albarka inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ولو قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها Na ta Ubangiji, maɗaukakin Sarki, ya ce, 'Lakwar anzala' na Akwai fihi fitabar zikirku. Wallahi, tabbas! an saukar muku zuwa gare ku wani littafi fihi zikirukum wanda a cikin shi akwai ɗaukakar ku afala ta'qilun shin yanzu ba za ku hankalta ba wa kam qasamna min qaryatin to da yawa nawa nawa ne alƙaryun da muka karkarya su muka halakar da su kanat zalima wanda suka kasance azzaliman wa an sha'ana ba'daha qauman akharin ko muka rayar da bayan su wasu mutanen daban waɗanda ba su ba Allah ya ce falamma ahassu ba'sana yayin da suka ji azabar da kamun idza hum minha yarkudun sai gashi su suna gudu suna tserewa la tarkudu kada ku yi gudu ku tsere warji'u ila ma uturistun fihi ku koma wajen da aka ni'imta ku inda kuke morewa kuke jin daɗi wa masakinukum da kuma gidaddajinku da kuzina la'allakum tus'alun wataƙil a tambaye ku a nan allah maɗaukakin sarki yana faɗakar da ƙurayshawa dangane da ɗaukakar da suka samu da alkur'ani da kuma zaburar da su da yake yi domin su san girman alkur'ani domin alkur'ani saukar shi ƙara daraja ya iya musu da ɗaukaka yarensu domin an saukar da shi da harshensu shi yasa ce an anzalna Ilaikum kitaban fihi dhikrukum hakika an saukar zuwa gare ku kitaban wani littafi fihi zikirku wanda a cikin ku ka kala ibnu abbas sharafukum ai a cikin littafin akwai daukakar ku afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba da wannan ni'imar ku karbe ta ku yi aiki da abin da aka saukar muku da shi shi yasa wani waje Allah ya ce in na la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun lalle wannan alkur'ani ɗaukaka ne a gare ka da kuma mutanensa kuma da sannu za a tambaye ku nan da Allah yake laqad anzalna ilaykum fi fihi kitaban fihi dhikrukum ci gaba da bada amsar ne a baya wanda muka karanta wanda suka ce falya atina bi ayatin kama ursila al-awwal ayoyin baya mun ji yadda kafiran makka suka cewa mun zo sallallahu alaihi wa sallam cewa ya zo musu da wata mu'jiza da wata aya kamar yadda ake aiko annabawan da suka gabata da ayoyi to anan sai Allah madaukakin sarki ya farkar da su zuwa ai ga wata babbar ayar da ya zo da shi wanda ta fi girman dukkan waɗannan ayoyin da kuka gani wanda aka aiko annabawan farko da su kuma ya jahiltar da hankalin hankalinsu cewa matuƙar ku kun kasance jahilai ne shi yasa har ba ku fahimci girman wannan ayar da ya zo muku ba kamar yadda Allah murkucin sarki ya faɗa a wannan wannan damirin yana komawa zuwa tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne kuma alkur'ani duk abin da yake cikinsa ya kunshi amfani da wata maslaha ta ku amma kuka makabtar da idanuwanku kuka yin tadabburi a cikin shin littafin da aka sauko muku yasa da farkon turan, Allah yake ma ya atihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum ba wani abu sabo da ya zo musu na alqur'ani sai sun saurayi su suna cikin wasa kuma zuciyarsu tana cikin gafala shi yasa har ta bayu ba su fahimci saƙon da alkur'ani yake zuwa da shi ba ko ba fahimci ba ba su fahimci girman mu'ujizar da suke ta cikin alkur'ani to shi yasa anan Allah ya nufin tayar da su ya zo da wannan jumlar wadda take fa'idantar da tahqiq tabbatarwa da lamul qasmi yace wala da qad harfu tahqiq kuma ya sanya sauka alkur'ani zuwa gare shi zuwa gare su ilaihi bai ce ba laƙad anzalna lakum ba duk wannan yana nuna ya taro hankalinsu ne shi yasa ya amfani da lamul qasim yace laƙad, "Lan wallahi yace qad harfu tahqiq tabbas anzalna ilaikum ba arzalna lakum ba sai aka ce anzalna ilaiku zuwa gare ku domin su aka saukarwar alkur'ani domin ya zamanto ya zama gargaɗi a wajensu da wa'astuwa da bin alkur'ani da kuma tsayawa a kansa shi yasa aka ce musu wannan laqad anzalna ilaikum sai aka ce kitaban litta'azim aka yi tankir ba a ce ba a ce laqad anzalna ilaykum ilaykum alkitab ba sai aka ce kitaban wani littafi da girmamawa da nuni zuwa wasu ɗabi'u masu girma guda biyu wasu siffofi da Allah ya siffanta alkur'ani da su masu girma na farko littafin shari'a ne za a bi shi a gane dokokin Allah da shari'ar Allah sannan kuma na biyu mu'ujizar manzo sallallahu alaihi wa sallam ce shi alqur'ani domin ba wanda zai iya zuwa da kwatankwacinsa ko kuma wani abu daga cikinsa shi yasa nan Allah madaukakin sarki ya ce kitaban fihi zikirkum azzikir idan aka ce fihi zikirkum yana ana sakin zikir ala tazkir wato a tunatar da ku da abin da zai amfane ku kuma ana faɗar zikir a ambace shi da cewa kalmar alkur'ani a nan da aka yi amfani da ita zuwan alkur'ani ana iya nufin cewa ya ƙunci dukkan wani nau'i na shari'a kuma zai tunatar da su ƙarshen al'amarinsu idan sun yi riko da shi zai zamanto za su tsira duniya da lahira. kuma zuwansa da da harshen da suke magana kuma ta hannun ɗaya daga cikinsu wanda duk yana nuna ɗaukaka ce da girma da Allah ya girmama su ya kamata su amshi alkur'ani su yi aiki da shi shi yasa wani waje ya ce bilisanin arabiyyin mubin Allah ya sauka alkur'ani da harshen larabci wanda yake mabayyana a wani waje ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo daga cikin kaga ashe fihi zikirkum imma dai ka ɗauka yadda malamai suka fassara da ayar da ma'anoni guda biyu a tafsirin tsabari kamar yadda mun ibnu kasir ya kawo ya jingina magana ga ibn abbas ya ce annahu sharaf zikirkum fihi sharafukum ai akwai ɗaukakar ku ai a cikin alkur'ani zuwan alkur'ani ma'ana da harshen kuma aka saukar da shi da ɗaya daga cikinku wannan duk yana nuna ɗaukaka ku ce da kuma darasta ku da ubangiji maɗaukacin sarki ya yi kuma zai iya ɗaukar sharafa ku abinda ake nuna ɗaukakar ku a ciki Yadda Allah maɗaukacin sarki zai ambace ku a ci gaba da ambatar ku a ci gaba da faɗan labarin ku a ci gaba da maimaita abubuwan da aka yi tun daga lokacin ku har in zuwa ƙarshen duniya wanda za a rinka ambatanku da irin gudunmuwar da kuka bayar wajen yaɗa addini kaga shi ma wannan ɗaukaka ce kuma an fassara haka kamar wa innahu la zikirun laka wa liqaumika kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to duk in muka ɗauki wannan ma'anar guda biyu sai Allah ya ce afala ta'qilun shi yanzu ba za ku hankalta ba da wannan ni'imar da ubangiji maɗaukakin sarki ya yi muku da wannan ɗaukakar ta sha'aninku da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya aiko alkur'ani da harshen ku ya aiko ɗaya daga cikin ku manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan domin yana neman ya gamsar da su cewa alkur'ani wata babbar aya ce wadda tafi dukkan ayoyin da Allah ya aiko kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya fara da wannan shi yasa a wani waje Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahma la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun a cikin suratul ankabut Allah ya ce yanzu bai wadatar da ku bai ishe ku ba yanda muka saukar muku da littafi wanda ake karanta muku kuma wannan littafin rahama ce da kuma gargaɗi ga mutanen da suka yi imani duk wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa musu domin ya jawo hankalinsu su gane alkur'ani babban mu'ujiza ce ga wanda ya aiki da dokokinsa ya kuma bi karantarwarsa sai kuma Allah ya bada labari a gaba ya yi halakar da azzalumai don ya zama ibra a gare su don ya zama abin da ya kamata a ce sun kula da shi ya ce wa kam asamna min ƙaryatin kanat walima nawa nawa ne wanda muka halakar na alƙaryu mutanen alƙaryu wanda suka kasance azzalimai kaga anan Allah madaukakin sarki ya tsora magana ne akan maganar da mu yayi a baya ma amada qablahum min qaryatin ahlaknaha cewa kamar yadda ya halakar da dukkan wasu al'ummatan da ba su yi imani da manzansu ba bayan zuwan ayoyi da aka zo musu da shi to a nan sai ba su labari cewa labarin da yake bayarwa na sha'anin annabawan da suka zo da waɗanda suka taimake su da ɗaukakar da Allah ya mutu da waɗanda suka ƙaryata su suka kangare su da sakamakon waɗanda Allah ya halatar domin sun kangare wa manzannin kuma ga sakamakon waɗanda suka bi manzannin saboda ne na nasara da ɗaukaka da girmamawa da suka samu a wajen Allah maɗaukacin sarki da haka sai ku zaɓi kowace wani hanya za ku bi shin za ku bi hanyar waɗanda suka ƙaryata alhali waɗanda suka ƙaryata sakamakonsu shine halakarwa kamar yadda Allah ya ce a wani waje wa kam a halakna min alquruni min ba'di da yawa mun halakar ga mutanen alƙaryu da yawa bayan aiko annabi nuhu a wani yace fa ta'ayyun min qaryatin ahlaknaha wa gwalima zalima fa hiya khawiyatun ala urushiha to nawa nawa ne alƙaryun da muka halakar muka durƙusar da su muka yi fata-fata da su to a nan ma sai manzo Allah alaihi wa sallam aka ƙara faɗa mushi kam sai fara amfani da kam qasamna kam suna ne kuma ana fara zance da shi a buɗe magana da shi kuma suna ne na istifham anil adad tambaya ne na adadi kamar yana nuna taksir da yawa shine kam nawa ne da yawa alƙaryun da ba za ta ƙirgu ba wanda muka halakar shi yasa aka yi amfani wa qasamna kalmar qasamna abinda take nufi ai a halakna domin abin da ake nufi da kason na shine mun karya abu waɗanda muka kaskarya sai taƙadirin ya zama na kasiran mun halakar mun kaskarya da yawa daga cikin alƙaryun da ba su yi imani ba da manzannin da aka aiko musu wanda suka kasance azzalimai na azzalimai na kanar zalima na yin shirka da suka yi ga ubangiji maɗaukacin sarki da zalunta kansu da suka yi na ƙin aikata abin da yake na daidai sai Allah ya ce wa an sha'ana ha auman akharin sannan ko muka tayar da bayansu wata al'umma ta daban bayan mun halakar da wannan al'ummar ko muka rayar da wasu al'ummatai duniya ta ci gaba suka tafi sai ta ce wa'yancan ma kamar ba a yi su ba to su ma waɗannan yayin da muke halatar da su bayan an halatar da su ɗin sai Allah ya ba da labari yayin da suka ji kururuwa halakar ta taho sai ce falamma a hasu ba asana yayin da suka ji waɗannan waɗanda Allah ya ce tsam ƙasamna min ƙaryatin waɗanda muka halakar da alƙarya yayin da suka ji azabarmu domin al'ihsas shine al-idraku bil hiss mutum ya riski abu da hawa hissinsa imma ya gani ko ya ji ko ya shishina ko ya ɗanɗana wannan shine ake kira ihsan domin su ne abubuwan da yake ba mutum labari ya gane abu imma dai a mafarki suka gani imma kuma sun ji sautin guguwa da halakar da tsawa da iskar da ta sauko halakar da su yasa sai Allah ya ce falamma ahassu ba'sana domin alba'as shine shiddatul alaq wal azaba wal azab ananin azaba wato yayin da suka jiyo ma gani suka yi ma ji kururuwar iskar da ta taho ta halaka su suka ji ma rugugun musibar da azabar da ta taho suka ji Allah madaukakin sarki dai ya ba mu labari sun ji alamar azaba ga ta nan ta taho zuwa ganin su yayin da waɗannan abubuwan suka iya ƙinin cewa azaba ta zo domin yanzu sun yi idrakin ta bil sun ganta ko sun jita ko sun ga tahowarta idza hum hayar yarkudun sai kwaɗam sai kuma suka fara gudu suka fara sheƙa a gudu a yayin da suka ga wannan azabar suka jiyo ta sai suka tafi ainihin min ba'atin allazina ahasuhu fil qarya yayin da suka jiwo azabar da za mu ɗanɗana musu a kan wannan alƙarya sai suka fita da gudu domin shi ne sur'a sur'atu sairin faras shi ne gudun da doki yake to daga nan aka samo idan mutum ya falla da gudu sai a ce rakada yarkudu izahum yarkudu to sai aka ce la tarkudu amma dai mala'iku ne suka kira su suka ce kada ku yi gudu wato gudu ne ba wajen tsira duk inda ko gudu ma ba inda za ku je warji'u ila ma utristum fihi wa masakinukum ku dawo zuwa wajen inda kuke gwangwajewa kuna sheke yanku, da gidajen da kuka gina na hutu wanda kuke hutawa ku dawo wajen ku ga zai muku amfani wato waɗannan ababen da suke suke shiga da cikin musibar da suke to kamar ana musu izgili ko ana su da wannan magana cewa kada ku guduman ku dawo wajen da kuke wanda kuke morewa inda kuka gina gidaje na hutawa ku dawo cikin su mana me kuma na gudu me na bijirawa abinda kai ka gina da kanka dan ka ji daɗi yayo za ka fita da gudu kuma ka bar shi domin aka ce al-itraf shine abin da aka baku na taraf na kayan jin daɗi ne ni'imar da kuke ciki da kuma rayuwa mai kyau to ku komo cikinku da gidan gabinku la'allakum tus'alun wata a tambaye ku ai amma kuntum fihi min ada'i shukurun na'am an tambaye ku dangane da me kuka kasance wajen godewa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi muku za a tambaye ku cewa idan ashe kenan wannan yake nuna yayin da Allah madaukakin sarki yawa mutum ni'ima ya ba shi ya gina gida ya ba shi duk al'amuran da yake na rayuwa ya kamata a ce ya tsaya ya bi ubangiji madaukakin sarki ya tsaya ga Allah madaukakin sarki domin wannan ni'iman idan azaba ta biyu bayanta to ba da abin da zai cewa ubangiji madaukakin sarki ba da hujja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da su ma ba su da hujja a wajen ubangiji maɗaukacin sarki ya ni'imta su ya musu ta goma ta arziki ya kama musu gidaddaji da suke more rayuwarsu amma wannan bai sa su sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka gode wa wannan ni'imar da za a tambaye su a kansu sai Allah ya ci gaba da cewa قالوا يا ويلنا إنا فما Na’am, Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, ƙalu sai suka ce, ya wailana, kai canmu, na kunna zalimi, lalle mu mun kasance a zalimai. fa ma zalat tilka da'awahum ba su bushe ba wannan kalmar ita suke maimaitawa hatta ja'alnahum hasidan khamidin hasad da muka sanya su suka zama girbabbu khamidin matattu mun girbe su ko mun kashe su babu labarin su suna cikin fadar wannan kaga Allah madaukakin sarki a nan sai faɗa mana makomarsu. bayan sun ji azabar azabar ta riske su to a lokacin suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki suka yarda da cewa abin da ake faɗa musu na shari'a daidai ne ƙalu sai suka ce ya wailana kaitanmu inna kunna walimu kaga nan sai suka yi itirafi suka yarda da zunubansu lokacin da kuma yarda da zunubin ba zai musu amfani ba sun fita da gudu sun tsere an ce ba gudu za ku yi ba domin wannan azabar ba inda mutum zai gudu ya tsere mata sun tsaya sun yi consent sun yarda sun yi itirafi cewa to mun yarda mu mun yi zulufi azzalumai ne mu haicanmu ba mu aikata abin da ya dace ba suna kuma ta maimaita wannan don ganin cewa ko Allah maɗaukakin sarki an kalle su a ɗan sassauta musu sassauta musu azaba a nan sun yi yarda sun aikata zunubi shi yasa wani waje yace fa atarafu bi dhanbihim fa suhqan li ashabi sa'ir domin lokacin da azaba ta zo sai ta yarda da abin da ta yi ba daidai bane ba kayo yutan ka dawo ga ubangiji madaukakin sarki to wannan bai da amfani a wajenka domin kamata ya ce lokacin da mutum yake cikin ni'ima yake cikin kwanciyar hankali yake cikin Allah bai taba shi ba to a lokacin zai yi itirafi ya bi Allah ya kama Allah sau da ƙafa to yayin da ya shiga cikin musiba in ya kirayi Allah sai Allah madaukakin sarki ya kawo mishi ɗauki amma yayin da mutum yake cikin lafiyarsa komai yake tafiya ma a daidai ya ta kuruntunsa ya ta aikata abin da ya ga dama sai da azaba ta zo sannan kuma zai ɗaga hannu ya koma ga ubangiji maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki kuma ba ruwan shi da shi ba zai amfana da shi ba yasa Allah ya ƙara maimaita mana da suka ce ƙalu ya wailana inna kunna balimi sai ce fa ma zalat tilka da awahun ba su gushe ba wannan ita ce da'awarsu ita ce addu'arsu da suka yi ta yi domin ita suka yi ta karrarawa domin nan shi gaba ne ƙalu ya wailana na kunna balimi sai wannan abin da suka yi ta maimaitawa suka yi ta maimaitawa sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa su suka yi ta yi ma'ana fama zalu na maqalata tilka hatta halaku an akhirihi ba su gushe ba suna ta maimaita waccan maganar su da suka yi na farko ya in na kunna balimi. har da aka halartar da su wannan magana sai aka kira ta da da'awa da annal maqsudu minhu huwa du'a ala anfusihim bil bilwai. domin ai abin da suke nufi suna yi wa kansa addu'a ne da banu da kaicen mu mun shiga uku ya wailana kamar addu'a suke a kansu kuma addu'a ana kiranta da'awa kamar yadda a wani waje Allah ya ce da'awahum fiha subhanaka allahumma a cikin suratul yunus kaga anan ce ya zama ba su gushe ba suna maimaita wannan addu'ar su ba su tsaya da suka faɗe ta guda ɗaya ba a'a ya wailana inna kunna zalimi suka yi ta cewa hattar da aka mayar da su kalhasiri aka halakar da su domin alhasid hadda ja'alnahum hasidan sai aka Allah madaukakin sarki ya kamanta su da alhasad domin alhasid fa'il bi ma'ana maf'ul ai almahsud kama abin da aka girbe idan ka duba shuka yayin da take tsaye ai za ka ganta abin sha'awa tana tsaye kore shar amma yayin da aka girbe ta ta faɗi ta bushe ta zama karmami shikenan ta halaka to haka Allah madaukakin sarki ya siffanta su da irin shuka din nan da ake da suna cikin garin su cikin ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali suna fanta ma yanda suke so yanzu sai aka girbe su kamar yadda lokacin da bishiya take tsayu take tsayu shuka take tsayuwa kore shar yayin da aka girbe za ta bushe ta lalace to su ma haka aka girbe su hasidan sai aka ce kuma khamidin al ismu fa'il min khamadatin nar abinda ake nufi da idan wuta ta mutu shine khamid to ja'alnahum hasidan khamidin kamar matacciyar wuta ita ma wuta da aka kamanta su bayan an kashe wutar ai wuta lokacin da take ci za ta ga haske tana da abin tsoro tana da barazana tana haskaka komai duk abin da amma yayin da aka zuba mata ruwa aka kashe ta shikenan kuma ta gama babu haske babu komai su sai Allah ya ƙara kwatanta su da irin waɗannan wato duk tashbihin da Allah madaukakin sarki ya yi musu ya kwatanta su da cewa kamar girbar biyar shuka domin yanzu an girbe su an halakar da su bayan jin daɗi da kwanciyar hankali da suke ciki kamar matacciyar wuta bayan tinƙaho da jiji da kai dobe yanzu an kashe su sun gama shine sai Allah madaukakin sarki ya sanya su suka zama wannan duk wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana ne domin me domin mu ga cewa babu wani jin daɗi wanda yake dawwaman ne idan mutum bai bi Allah ba ba wani kwanciyar hankali wanda take mutum zai ci gaba da yin ta matukar bai tsaya ba akan bin Allah akan addinin Allah kuma zalunci da shirka da sabon Allah ba abin da yake kaiwa ga mutum sai da na sani ya mutum ya yi ƙoƙari ya bar shi ya koma ga ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma La'ibi ba mu halicci sammai ba da ƙasai da abin da yake tsakaninsu don wasa ba lau aradna an nattakhidha lahwa da muna nufin da mun so mu ɗauki mu riki wasa lattakhadnahu min ladunna da mun riƙe shi a wajenmu in kunna fa'ilin lau kunna fa'ilin da mun kasance masu aikatawan ma bal naqdifu bil haqqi ala batil a bari muna dukan ƙarya ne da gaskiya fa yadmahu sai gaskiya ta rugurguza ƙarya fa idza huwa zahir sai kaga ƙarya ta gushe ta gudu babu labarinta walakumul wailu mimma tasubun lalle tsananin bone da azaba zai tabbata a gare ku min ma tasifun dangane da abin da kuke siffanta ubangiji madaukakin sarki cewa yana da da da yawa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana kafa wa bayi dalili dalili dangane da halittar tsari da ƙwarewa da aka yi wajen halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu da yawa alkur'ani yana ba mu wannan labarin domin yana so ya jawo hankalin ɗan adam ya gane girman ubangiji da girman iko da tsari to sai karkatar da hankular ɗan adam zuwa halittar samai da ƙasai domin su duba hikimar da take cikin waɗannan ababen halitta da hikimar da aka wajen tsara su da kuma sunnonin da Allah ya yi nasu da kuma abin da Allah ya ƙirƙira wanda kafin nan babu kamar shi shi yasa ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul ya ce wa ma khalaqana as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halitti sammai da kasai ba da abin da yake tsakanin su sai dan gaskiya wato mutum in ya kalli ga sammai da kasai zai san lalle ubangiji madaukakin sarki ne karfin iko ne ko mai ƙarfin tsari ne domin halittar sama da ƙasa da duk abin da ka gani a farfajiyar tsakanin sama da ƙasa wannan yana nuna hikimar ubangiji maɗaukacin sarai kuma da yawa alkur'ani za mu ga yana faɗakar da hikima wanda yake jinginawa wajen halittar sammai da ƙasai ɗin domin mutum ya nemo gaskiya a kan wannan da kuma sakamakon aikin da bayi waɗanda ya ɗora musu da kuma abin da ya sanya na shari'a shi sa a nan ma sai wannan Allah ya ba mu labari halittar sammai da ƙasai na gaskiya ina na adalci ce, wa ma na samaa wal arda wa ma kuma la'ibi ai bin halitti sammai da ƙasai ba da abin da yake cikin su don wasa kamar inda yace wa ma khalaqana samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nar ba mu halitta sammai da kasai ba da abin da ke cikin su dan wasa wannan zato ne na kafirai kuma tsananin azaba su tabbata da wayanda suka kafirce azaba ta wuta da ka Allah madaukakin sarki anan ya faɗa mana cewa duk abin da ya na halittar samai da ƙasai ya yi su ne don gaskiya ko bai yi su bane ba don wasa sai ce lau radna an da lahawar da mun so mu riƙi wasa ku min laduna ay min indina da mun riƙe shi a wajenmu wato da wasa nan Allah yake so ce da wasa muke so mu halitta mu yi to da sai mu yi mu je mu yi sama da halittun da suke sama na mala'iku da kowa da kowa yadda ba wanda zai gani ba za mu zo ƙasa ba mu aiko da shari'a mu aiko da annabawa mu aiko da hukunce-hukunce wani ya ɗauka wannan wargi ne wasa ne ya ƙibi kuma ya ce shi kenan daga duniya sai kaduna ba mu yi haka ba don wasa domin mai riƙon wasa ai idan mutum ko da babban mutum yanzu yana so ya je ya huta ya sa ɗan gajeren wando shatimita ya sa ɗan ƙarami ai wani gida yake zuwa ya keɓe ko wani waje inda ba a san shi ba ko ya tafi wani ƙasa wani beach ya je can ya zauna daga shi sai ɗan gajeren wando sai shi inda ba wanda zai gan shi ya yi wanka a ruwa ya fito ya rinka yawo normal to kamar haka ne ta'ala Allahu an zalika Allah ya ce da muna nufin wasa ai da mun riƙi wasan a sama yanda ku ba ma ku gan shi ba lantakhaznahu min indina ai da mun rike shi a wajen mu amma ba mu halicci aljanna ba ba mu halicci wuta ba ba mu halicci mutuwa ba ba mu halicci tashi ba ba mu halicci hisabi ba duk mu kaddara wannan kuma ya zamanto wasa muke nufi ba abin da za a yi ka zo kawai ka yi abin da ka ga dama a duniya shikenan ka koma kai ma shikenan babu tashi babu bincike ai ba zai yi ba da wasa muke nufi da sai mu riƙe shi da wajen ku sai sai in kunna fa'ilin wani suka fassara da ma kunna fa'ilin in inda da ma ta nafiyu cewa ba za mu aikata haka ba wasu kuma suka fassara mamalar tafsiri da in kunna fa'ilin ai lau kunna fa'ilin da mun kasance za mu aikata wasan ko dai ka ɗauka in kunna fa'ilin ba mu aikata wasa ba ko kuma da ma mun kasance za mu aikata da a wajenmu za mu riƙe wasan mu ashe kenan Allah maɗaukacin sarki duk abin da ya halitta tsakanin sama da ƙasa da duk abin da ka gani ya halitce shi domin hikima domin fa'ida kuma akwai abin da ake so kai bawa ka gani ka hankalta ka shiga tattayinta. domin idan baka yi haka ba to sai zamanto baka hankalta ba baka zama mai hankali cikakken bawan da ya amfani da hankalinsa ya ba Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ci gaba da cewa bal naqzifu bil haqqi ala al batil ay nubayyinu al muna bayyana gaskiya ne duk ruɗin da suka yi da duk tambayoyin da kafirai suka yi da duk shubuhar da suka kawo muna yin gwari-gwari mu bayyana ta domin mu jefi ƙarya da gaskiya dan janan sai ƙarya ta rugurguje shi yasa yace fayadmahu fa idza huwa zahir ai zahir sai ta guje tabbata ba za a ga ƙarya ba duk inda ubangiji maɗaukacin sarki ya buga misali ko ya kawo wani kankara wata shubuha ko ya mutane bayanin wani abu ko ya hakaito maganganun kafirai ya ba ta amsa to wannan duk shine yana jifa ƙarya da gaskiya daman maganin duk abin da bayanai da dalilai da komai in an yi in an kawo to ka faɗi kishiyar wannan abin shi yasa a harkar addini babu faɗa babu tashin hankali babu naushe-naushe kawai in ka kawo kaza ka ce kaza kaza hukuncinsa kaza ne kaza ne in akwai gaskiya kawai a yi bayanin gaskiyar shi yasa shari'a ta yarda in aka ƙale mutum ka ji bayanin wannan ka ji bayanin wannan domin ita gaskiya in mutum ya zo ya tsogon dalilansa ya zo ya faɗi shubuharsa ya zo ya faɗi abin da yake so to yayin da ita gaskiya ta zo aka faɗe ta to rugurguje waccan take ba ta buƙatar wani saurarawa shi yasa wanda ya ce a ji sautinsa shi kaɗai ta a ji sautin wani to yana jin tsoron ka'ad wannan sautin wani ne don ya rugurgube abin da ya faɗa na hujja shi sa za ka ji an ce iya gudun ka iya ladanka kaka saurare shi jiun ne na naji mutumin da yake ce ai wannan lokacin shek Jafar rahimahullahu yana raye yana ce ai ta kaka saurare kasar ai kamar giya ne bugarwa yake ai wallahi ya ya in kana ji shi kenan ka ji shi to za ka zo sai a hana mutane kada ku saurari gaskiya kada ku saurari hujjojin wani ku tsaya kawai akan abin da muka faɗa muku to daman ita gaskiya lokacin da wani duk ya zo ya faɗi dalilai ya faɗi duk abin da zai faɗa yayin da aka to gaskiya to za ka ga gaskiyan nan ta rugurguje abin da aka faɗa na gaskiya na ƙarya domin ƙarya damun ba tabbatacciya ba ce ba sai Allah ya ce wa lakumul wailu lalle tsananin azaba tabbata a gare ku waɗanda kuke cewa Allah yana da ɗaɗin min mata sufun dangane da abin da kuke kirkira ku tabbata wa ubangiji madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki yana da ƴaƴa ƴaƴansa ma mala'iku ne da mala'iku ba ƴaƴan Allah bane ba bayansa ne wanda suke tsayu akan bautarsa dare da rana wanda ba su ba sa gajiyawa shi yasa sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahzirun yusabbihuna al-layla wan-nahara na'am ubangiji madaukakin sarki yace wa lahu man fis samawati wal ardi na nashi ne man fis samawati duk abin da yake cikin sammai wal da duk abin yake cikin ƙarshe wa man indahu wa'anda suke wajensa la yastakbiruna girman kai ga barin ibadarsa wala yastahsiruna ko ba sa gajiyawa yusabbihuna al-laila wan nahar suna tasbihi ga ubangiji madaukakin sarki dare da rana la yafturun ba sa kosawa ba sa bari Allah madaukakin sarki anan sai ba mu labarin mala'iku waɗanda kafirai suke siffanta su da cewa ‘ya'yan Allah ne wanda a sama ya ce wa wailu mimma tashrikun kuma wannan akasi ne akan jumla law aradna an nattakhidha la'wan lattakhadnahu min ladunna da mun yi riƙon wasa da mun riƙe shi a wajenmu domin a gina mu bayyana ta yi bayani anna kullaman fi samawati wal ardi ibadallahi ta'ala duk abin da yake cikin sammai da kasai bayan Allah ne subhanahu wa ta'ala makhluquna liqabuli taklifihi wal qiyamu bima khuliqu li ajlihi kuma dukkan su suna amsa a tsaye suke su amshi abin da aka halicce su domin shi kuma su tsaya a kansa shine su tsere kubutar daga kansu da shirka tabbatar da Allah madaukakin sarki tauhidinsa sai ce a nan ya ce sai ce wa lahu lahu ɗinan lil mulki billahi billami khabarun muqaddam khabar ne wanda aka gabatar da shi domin mufsada ɗin man fi samawati duk abin da yake cikin samai, man fi samawati kace duk abin da yake cikin sammai wal ardi da kasai lahu ay mulkuhu mulkun ne Allah kuma idan aka gabatar da majrur aka gabatar da shi yana nuna ikhtisa shaibantar Allah da wannan abin shi kadai kamar ka ce ai lahu man fis samawati wal ardi la li ghairihi duk abin da yake cikin sammai da kasai na Allah ne ba waninsa ba mulkin Allah ne wannan ana raddi ne ga mushrikai wanda suke sanyawa ubangiji madaukakin sarki abokin tarayya da aka ce man fi samawati wal ard wannan zai hada duk abin da yake ciki masu hankali da marasa hankali da aka ce man aka yi amfani da ba a ce ma fi samawati sai aka ce man ga waɗanda yake masu hankali jamirin da masu hankali domin galibi masu hankali da sauraro su suka kuma su ne aka fara yi wa magana dalilin su aka saukar da sakon tun farko amma kuma zai shiga dukkan wanda ba su ba ai duk abin da yake cikin sammai da kasai masu hankali da marasa hankali masu motsi da marasa motsi masu gudana da marasa gudana duk abin da ka gani a tsakanin sammai da ƙasai ga baki ɗayansa na Allah ne subhanahu wa ta'ala wa indahu zai iya zaman wa indahu da wanda suke wajensa sai zama maaƙuf ne alaman fis samawati wal ardi kamar wa indahu an hada shi da mulkinsa ne duk abin da yake cikin sammai da ƙasai mulkin Allah ne wa man indahu waɗanda suke wajensu na mala'iku su ma mulkin Allah ne Kamar aqful khas alal am bayan sun shiga cikin gabaki ɗaya abin da yake cikin sammai da ƙarƙai, sai aka iftisasu su aka keɓe su su kuma aka ambace su na daban wa man indahu sai aka ce wa man indahu da waɗanda suke wajensa la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai ga barin ibadarsa mala'iku da suke wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba sa girman kai da duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su suna aikatawa ko kuma ya zama wa man indahu da wanda suke wajen su wajen shi makusantar ubangiji madaukakin sarki wanda suke wata duniya ta daban duniyar da Allah ya fifita na mala'iku wa'anda suke wajen shi wanda suke sama tun daga sama ta ɗaya akwai mala'iku sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama har sama ta bakwai duk da mala'iku to waɗannan da Allah madaukakin sarki ya fifita su la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai dangane da ibadarsa wato ba sa kin bautar ubangiji madaukakin sarki duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce su da su yi bauta yi suke shi yasa a wani waje cikin surat Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah madaukakin sarki yace ba sa kyama almasihu annabi Isa baya ki ko yayi kyamar dan ya zama bawa ne na ubangiji madaukakin sarki haka mala'iku ma makusanta ba sa kyama don an ce musu su bayan Allah ne da ka waɗanda suke wajen ubangiji maɗaukacin sarki ba sa girman kai ga barin ibadarsa wala ya yastahsiru ko ba sa wahala ba sa gajiyawa domin al-ihtisar masdar ne talfusuru wa huwa ta'ab shine ta'ab shine gajiya ba sa gajiyawa duk abin da za su yi wato cikin bauta suke ba za su nuna kasala ba ko gajiyawa shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya faɗi irin abin da suke yi sai ce yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi dare da rana domin bayani ne na jumlan wala yastahsiruna da Allah ya ce ba sa gajiyawa to da ne sai bayanin rashin gajiyawar sai ce yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi dare da rana domin wanda baya gajiya da aiki ba zai bar shi ba zai dawwama a gaban shi ko baya gajiyawa baya kosawa wallahi wan nahar zarfani wannan tasbihin da mala'iku suke yi da Allah da sautoci wanda Allah ya halitta a jikinsu wanda ba wanda yake iya gane su sai dai wahayi Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suna tasbihi tasbihin da suke ba wanda yake sanin me suke cewa Allah ya kimsa musu ya halitta musu abin da suke faɗa kuma suna faɗa ma Allah suna tasbihi gare shi sai Allah ya ce la yasturuna ay al-inqita anil ba sa yankewa wato ba sa hutawa kwata yayin da mala'iku suke tasbihin nan shine la yasturu ba wani lokaci da suke yanzu duk tsananin ibadar shi bawa da mai bauta akwai lokacin da za ka yi bacci bauta ta yanki akwai lokacin da za ka gaji in zikiri kake kana ta subhanallah walhamdulillah kana ta faɗa kana ta faɗa wani lokaci sai ka yi ɗif za ka zo cin abinci ka yi ɗif za ka zo shan ruwa ka yi ɗif za ka zo magana ka yi za ka zo bacci ka yi ɗin ibadar ta yanke to su mala'iku ibadar su ba ta yankewa domin ba ta ci ba ta sha ba ta hira ba ta bacci ba ta komai ibada suke da ka da a ce ibadar da ake yi za ta amfani ubangiji maɗaukacin sarki da sai ta ga amfanin ibadar mala'iku ta wadatar ba mu haka ibadar da muke yi ba mu za ta amfana ba ba Allah kai za ta amfana ba mu za ta amfana mu shiga domin Allah ni kwalafayi yadda zai haɗa ta da rahamarsa ya zamanto ya kawo mana tanadi ya mana tanadin ni'ima da aljannan maɗaukaciya wannan dai a takaice ubangiji maɗaukacin sarki yana nuna mana yawan ibadun mala'iku da kuma cewa mala'iku yana raddi ga wanda suke ganin cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne a'a bayan Allah ne masu ibadar Allah dare da rana ba sa gajiyawa ba sa yankewa ba sa tsayawa ga barin ibada tsarfata aini kuma ina ganin saboda lokaci idan muka zo gobe sai mu tashi da amittakhazu alihatan min al-ardi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka amshi ibadunmu ka amshi azuminmu ka amshi dukkan ayyuka da muke yi na alkhairi Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasan mu ubangiji madaukakin sarki ka albarkaci rayuwar mu ka yafe mana laifuffukan mu ka ji dan iyayen mu da kakannin mu da ƴan uwan mu idan mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh that